من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والجلسي bai mai bayani akan hurujin nisa'i hitan mata idan masajidi zuwa ga masallacin ne billaili da daddare wal galati kuma da dungu dungu kada a hita da rana kada a hita bayan faduwar rana billaili wal galati حدثنا أبو اليماني هو حكم نافئ قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة an zuhuri daga zuhuri qala ahbarani watun zubairi an aisha daga aisha radiyallahu anha Allah shi da ita qala ta ce ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil atamati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma bil atamati yayi jinkirin sallata ta isha'i hatta na dahu umar sai da umar kira shi ya ce mishi naman nisa'u mata sun yi bacci wasu biyar da in yara ƙanana shine na ce babu hurujin babu hurujin nisa'i lil masajidi bil layli wal galati babu hurujin nisa'i bai mai bayani akan hitan mata ilal masajid bil layli wal galati bil layli da dare wal galati yace naman nisa'u mata sun yi bacci wasu riyana da an yara kanana fa harajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hito fa qala ce ma yantaziruha ahadun gairakum babu wanda ka jiran sallar ga wato babu mai jiran sallar ga in ba ku ba min halar adda cikin mutanen ƙasa wala yusalla yawma idhin illa bil madina ba a sallah wannan lokacin in ba cikin birnin madina ba wakanu sun kasance yusalluna atamata suna sallah ta isha fi ma bayna an yagi ba shawqu gabanin watan farko shafaqi ila thuluthil layl awwali har zuwa ga thuluthin dare na farko to buhari yace babu hurujin nisa'i ilal masajid bil layl wal galati bai mai bayani akan hurujin nisa'i hitan mata amma hubin laila da daddare a babu hurujin nisa ba mai bayani akan hitan mata ilal masajidi ina za su hita ilal masajidi zuwa ga masallacin ne wani lokaci bil laila da daddare walgalasi da dungu dungu to shine aure da fihi sittatu ahadisa buhari ya sun da sittatu ahadisa hadisai guda shidda cikin wannan babin kaddamar kalamu Allah ya hadu magana ta gabata akan ta illa saniya banda hadisi da ta hinadu wal da hadisi na ƙarshe wa balu ha wa wa mutlaqun wasu daga cikin hadisan ga mutsalakun bil zamani an yi idlaqin su ga zamani wa ba'aluha muqayyadun bil layli wasu kuma daga cikin su muqayyadun bil layli an yi kaidin su da daddare wal galasi da dungu dungu to shi na sai shi a ibn hajarin yace fahamal al mutlaqa fahimal mutsalaka sai shi buhari ya ɗauki mutsalake fi tarjamati akan tarjama ta yi alal muƙayyadi ya aza shi akan muƙayyadi shi suka ce mahamudul mutsalaki alal muƙayyadi saboda hadisan ga wasu sun zo mutsalakun bil zamani wasu kuma muƙayyadun bil laili wasu kuma muƙayyadun bil galasi to sai buhari yayye wata ka'ida ta usulul fiqh wanda aka ce mahamdul mutlaqi Allah muqayyid sai ce babu hurujin nisa'i ila masajid bil layli wal galasi amma akwai inda aka magana kawai i'zanu i'zanu i'zanu nisa'akum ku ba matan ku inni ila bil huruj ila masajidi ko kuma ta idza ta'azanukum nisa'ukum a idza ta'azanukum nisa'akum idan matan ku sun ka neme ku izne na hita ila masajidi fa azanu lahunna ku ba su dama nan ba magana bil layli an gane ko to mahiyancin ruwayoyi sun taho ba ta da billaili billaili billaili ba dinnan amma da yake kasance akwai riwaya ta zo da billaili sai buhari ya dauki riwaya ta billaili yayi kaidin ta da riwaya mutsulaka wanda kasance wa bil masajidi kawai sai gama billaili kuma kara da bil galasi to wannan dai malumman fiqh watan sun yi maganganu akan ainihin suna da magana akan hamnu raqi muqayyadi amma za mu bayani kaɗan na kamo da shi in hajjirin na anhu ya yi bayani na wannan matsala ɗin sai a ce bayanu ha haddasa na musa ah, haddasa na musa wannan shine hadisi na biyu ibn musa an hanzalata huwa ibn abi sufyan al-jumahi an salim ibn abdullah an ibn umar radiyallahu sallallahu alaihi wasallama daga sallallahu alaihi wasallama qala yace idza ta'adhanakum nisa'ukum bil layli idan mata cikin ku sun ka neme ku da mahita bil layli da dare ila masajid zuwa ga masallacin ne ila masjid zuwa ga masallaci fa adanu lahunna ku ba su da mahita idan mata cikin ku sun ka neme ku hita sun ka neme izinin ku na hita amma fa da daddare idan mata cikin ku sun ka neme sun ka neme izinin ku na hita da daddare zuwa masallaci ku ba su dama sai daddare kenan ko to shi na sai a ibn da allahu anhu yace faka anna faka anna ihtisasan laili faka anna ihtisasan laili keɓance dare le kaunihi asara saboda dare ya ya kasance ya zama sutura don hakan ga an ha keɓance wannan hitaɗin da daddare an ka ce don haka ce faka anna ihtisasa zalika keɓance wannan billalle da dare le kaunihi asara saboda kasancewa dare ya zama sutura don haka an ka ce a ba su dama inda dare na su zo masallacin ne amma ta da haka sai ce wala ya hafa bashi koyuwa wata anna mahalla zalika haƙiƙa gidan gada aka ba su damar hita ko da dadin idza umilatil mafsatu idan an ka samu aminci na banna minhunna wa alaihinna idza umilatil mafsadatu idan an ka samu aminci daga aikata aiki na banna minhunna da gare su kashe kasance mai hita in tana da shawa banna au alaihinna ko ana iya banna da ita a rinjaye ta banna da ita to in hakan na kada ba su dama su ita wannan shi a kaidi an gane ko watan idza umilat al mafsadatu idan an ka samu aminci na banna min hunna da gare su banna za ta hito da gare su wa alaihinna ko kuma da za a yi a kansu to in an ka samu aminci bisa ga wannan sannan aka ba su dama su hita ko da dirin ba da rana ba wannan kenan to shi na ce cewa qala nawawi imamu nawawi radiyallahu anhu shi kuma watan sai ya ce wa qad sudilla bihi an sa wata an kawo hujja da wannan ila anna mar'ata akan cewa mace la ta haruju min baiti zawjiha ba ta hita daga cikin gidan mijinta illa bi iznihi sai da izni ne li tawajjuhi al-amri ila al-azwaji bil izni li tawajjuhi al saboda huskantar da al'amari na hitan mata ila azwaji an ka an ka jingina shi ga mazaizai bil izni sai sun ba da dama ashe kenan mace ba za ta hita daga cikin gidan mijinta ba sai mijinta ta ya ba ta dama hita ta samu izini daga gare shi wata aqabahu inda da kike amma inda da kike lidi gita mana wuyi akan wannan fa qala tace in uhiza bil mafhumi idan an kai riko da mafhumi wa huwa mafhumul laqabi i'zanu lahunna bil layli illa masajidi ko kuma illa masjidi in an kace ilal masjid to wannan ya koma mafhumul laqabi kenan ashe kenan banda masallaci kai banda wanda ba shi ba yace to in in ya kasance an yi riko da mafhumul laqabi wa huwa da ifun shi riko da mafhumul laqabi la ifina wa hujjatun jami'uha illa laqab dukkanin mafahimu gaba dai a mafhumi a mafhumi goma sha biyu na dukkanin cikin mafhumin a cikin mafhumai ga guda goma sha biyu kowanne su ana riko da shi ana hujja da shi amma banda mafhumul laqabi shi da ba hujja da shi amma duk sauran mafhumai ana hujja da su al mafhumu al-mafahimu jam'u mafhumin wa huwa yanqasimu ila qismaini mafhumu muhalafa mafhumu muwafaqatin wa mafhumu muhalafatin akwai abin da aka ce ma mafhumu muwafaqatin akwai mafhumu muhalafatin wa mafhumul muwafaqati yanqasimu ila qismaini mafhumul muwafaqati yanqasimu ila qismaini akwai wanda aka ce mafahawal hidabi wa lahanul hidabi akwai fahawal hidabi akwai lahanul hidabi fahawal hidabi an yakuna al-mafhumu aula bil an yakuna al-mafhumu aula bil hukmi min al-manduki an yakuna al-mafhumu mafhumi shi kasance aula bil hukmi shi an mahicincinta da ai hukunci akai ne min al-manduki daga wanda ya kasance manduki na ka ta harimi darbil walidaini tamka haramta bugun uwa da uba addalu alaihi nazara lil ma'ana qawluhu ta'ala fala taqul lahum uffin ka ta harimi min rabi walidaini tamka hana bugun uwa da uba addalu alaihi wanda abin da ke shesuwa akan wannan haramcin bugun uwa da uba wata nazaran lil ma'ana in an ka dibi ma'ana ta qauluhu ta'ala fala taqul lahum uffin kada ka ce ma uwa tir kada ka ce ma uba tir da aballe bugu addarbu ashaddu minhu fil izati wal uquqi wannan don haka aka ce mishi wa muhun muhum amma shi suka ce mafahwal hidabi an yakuna al mafhumu mafhumin shi kasance aula bil hukmi min manduki dai kenan sannan akwai wanda suka ce mu kuma fa wal hidabi shi kuma an yakuna al mafhumu musawiyan bil manduki da mafhumi da manduki shi kasance duk dai suke ga hukunci ka ta harim ihraqi mal yatimi tamka haramtar da kona dukiyar marayi addalu alaihi nazar lima ana hu ta'ala allazina yakuluna amala ta inna ma yakuluna fi budunihim naran fasai da launa sa'ira fa inna ihraq amal yatimi musamil lil akali da koya dukiyar maraye da ci na dide suke li itlafi himal yatimi ko ne su halaka dukiyar maraye na wannan kenan ko to wannan shi suka ce ma mahum wafaqatin ya kasu kashi biyu akwai hawal hidabi akwai nahalul akwai lahanul hidabi sai mahum muhalafatin mahum muhalafatin shi kuma guda goma na shi suka ce masif wajtarid allil walaqib suniya wa addi zarfaini wa hasaran a gaya sif mahumu sifati a suna ce ma wannan mahumu sifati kamar alal misali a ce a filgana misa'imati zakatu mahumu sifati wacce da mahumu sharɗi man taɗa harasa hasalatuhu a karin banu mimi in ja'uka ko mahumu sharɗi kenan sif wacce da allil mahumu illati adi da li hajatihi allil walaqib mahumul laqabi fil ganami zakatu sib watarid allil walaqib sunya mahumul istina'i qamal qawmu illa zaidun wa addi mahumul adadi fajriduhu samaniyan jaddatan ko mahumul adadi wa addi zarfaini zarfu zamani qamal qawmu illa zaid abinga amal a eh, mm, zarfin zamani kenan ko watan jalastu fil masjidi jalastu fil jalastu fil masjidi na zauna cikin masallaci a zarfin mukani a zarfin zamani a jalastu sallaitu amma mazaidin na yi sallah gaban zaidu ko kuma sallaitu fil masjidi haka nan na zarfin makani kenan zarfin zamani sumta yawmal jumu'ati mun samu zarafi guda biyu ko feni ko wa hasaran mafhumul hasabi ko inna mallahu ilahun wahidun a gaya mafhumul gayati sun ma'ati musu yama ilal laili mafhumi goma kenan ko to can muna da sha biyu nan muna da goma to duk waɗanga mafhumai gaba ɗaya kowane su ana hujja da shi amma banda mafhumul laqabi don hakan ga sai ɗaya kasance shi inda da kikil idi sai gitta ma nawawi akan cewa istudilla bihi an ka hujja da wannan hadisi ala annan ala annan ala annan mar'ata haqiqa mace la ta haruju illa bi inda zawji hatta din mijinta da tawajjuhul amri ila zawaji bil idni to shine in rigi da gitta mishi to inda ya kasance an yi riko da mahumi to da mahumul laqabi na an kai riko shi kuma mahumul laqabi huwa da ifun da ifina sai dai shi kuma wannan ya gitta ya kare ainihin shi nawayi a a wannan ibn hajar al-asqalani ya kare nawayi da kai sai ce inna ma ya taqawwa zalika wannan shi na karhuwa wancan kauli kenan wato na wannan na Imam Nawawi na karhuwa ana iya karfafa shi idan da aka karfafa shi watan sai a ce a inna man arrijali nisa'ahum haƙiƙa hanin maza hitan matattakin su amrun muqarrarun al'amarin da tabbatacce wa inna ma ulliqal hukumu bil masjidi an rataye hukunci bil masjidi da masallatin ne watan li bayani mahallin jawazi wa inna ma ulikal hukumu an rata hukunci bil masajid daga masallacin ne watan li bayani mahallin jawazi don ai bayani akan mahallin da ya kamata watan aba ba mata dama su hita kai buƙa ma wa ku alal mani duk abin da ba masallaci ba kai buƙa sai shi doge alal mani akan hani ne ashe kenan ku ba mata dama su hita masallaci kawai duk abin da ba masallaci ba babu dama ku ba su hita wannan kenan to shi na sai ce nana to sai ce taba'ahu shuba shuba ya bi taba'ahu shuba shuba ya bi hanzalatu na abi sufyan al-jumahi amma shi riwaya ta shuba an al-amashi daga amashu an mujahidu daga mujahidu an ibn umar daga abdullahi ibn umar an nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan mutaba ana ce mata mutaba'atun qasiratun ba mutaba'atun tamatun ba saboda shi wance ne ga watan a wannan alkamatun abi fayana aljumahi shi tashi ruwaya a daggawa dagawa watan an salimin an salimin abdullahi an abdullahi bin umara ita a riwaya ta wannan a hanzalatu hanzalatu na abi fayana aljumahi tashi ruwaya an salimin daga salimu shi kuma salimu an ibnu umara daga abdullahi bin umara an kiyaye da wannan ko to shi kuma shuba tashi riwaya ya tashi ruwaya daga wa an amash daga amashu a amashu anwa an mujahidin mujahidin anwa an ibnu umar radiyallahu anhu to amma sai dai shi wannan ibnu hajar al qalani yace tare da hakan ga wagga a wasu sun ce ga inda ta hito wasu ce ga inda ta hito sai ce amma shi dai abin da gani ga a ya bai bi ga a wajen samu ya samu taba'a kawai ta warqa'u warqa'u an amrin dinarin amrin dinarin an ibnu umara ibnu umara a wannan warqa'u an amrin dinarin amrin dinarin an mujahidin mujahidu an ibnu umara ibnu umara an nabi sallallahu alaihi wasallam i'zanu lin nisa'i i'zanu lin nisa'i bil layli izanu bin nisa'i bil layli izanu ku inni lin nisa'i ga mata take bil layli dar ila masajidi abin da a tashi kenan i'zanu nulin nisa'i bil layli ila al masajidi ku ba mata dama hita da zuwa masallacin ne saboda nan abin da ta nan ya kawo mutaba'a ta wannan ya kawo mutaba'a ta shuba anil a'amashi saboda nan an ambaci dare duk mahimci ruwaya ta wannan abin abi fayana babu ambaton dare cikin ta abinda kawai yake watan izanu ku ba da dama lin sa'i ga mata bil masajid ba lil masajidi zuwa ga masallacin ne babu ambaton dare ciki don haka tashi ya ambaci dare to bisa ga wannan akan ambaton dare nan don haka kawo mutaba'a tawa watan ta shuba daga amashu shi kuma amashu watan anwa an mujahidin mujahidun ay ibn radiyallahu anhu kaga in kadiba an koma ga mujahidu an gano wannan ko to bisa ga wannan bisa ga wannan mutaba'a sai kasance shi hadisi wance ne ga wanda mujahid ya ruwaito a daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu to shi na wannan riwaya ta mujahidu an abdullahi bin umar radiyallahu anhu abinda abdullahi bin umar radiyallahu anhu yace watan idza ta'adanakum nisa'ukum bil layli ila masajidi idza ta'adanakum nisa'ukum bil layli idan mata tafiyanku idza ta'adanakum nisa'ukum idan mata ku sun ka neme ku dama ta hita zuwa masallacin ne fa azanu lahu ku ba su dama hita to sai eh wa qala ibnu lahu wani ana ana ce mishi waqidun sai ce idan yastahinnahu daga lan in mun ka ba su dama sun ka hita masallaci yastahinnahu daga lan za su rike shi da galan watan abin ga fasadan za su rike shi banna wahida'an za su rike shi yaudara nan mata za su yaudar zan su ta ce ta yi masallaci ta rauɗe sai wani gida ko sai wani wuri ya ce kuma wa ribatan za a samu kokanto ne za a samu kokanto tsakanin maza da mata mace ta hita kokanto shi kama ka shi an taso da masallaci ko a taso da masallaci ba Tun da daddare na an gane wannan to bisa ga wannan sai sai ɗaya kasance shi tare da haka fa tare da shi waƙidu dan na Abdullahi ibn Umara dai shi abdullahi bin umar kantar da wannan hadisi sai dai shi kuma ce idan ya hu da galan idan aka yi wannan ya hu da galan an ka ce sai abdullahi bin umar fadarabahu ala sadrihi ya buge shi ga gabanai yace aqulu laka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ina ce maka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa taqulu kana cewa la ba hakan gaba sannan kuma akwai ta riwaya wanda ya kasance kuma wanda fara gita mai goga magana shi Abdullahi ibn Umara da ne wanda aka ce ma Bilal ibn Abdullahi ibn Umara dai ya faɗi wannan sace idan lanam na uhunna mu ko za mu hane su da manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajidallahi sace idan lanam na uhunna mu ko za mu hane su aka ce sai da zage shi yace ya zan ce manzo Allah ce kace idan lanam na uhunna za mu hane su an gane wannan ko to tare da wannan imamun nawawi da kawo gonga hadisi wannan ruwaya ce ta muslimu shi muslimu da kulla wannan babi na khurujin nisa ila masajid bil layli da kulla wannan babi abin da ya kawo hadisai guda goma dan ya fara daga hadisi na 134 ya kare da hadisi ya kare da hadisi na 144 kaga ya kawo hadisi guda goma kenan to da kawo hadisan ga guda goma cikin suna na Imam Nawawi yace to bisa ga wannan ba za a hana mata ta zuwa masallaci ba amma sai da shirɗa ga sunan waɗanga shirɗa ce dukkaninsu an same su ne ga wasu hadisai daban-daban yace na farko Allah ta kuna mutazayyinatan na farko kada mace nan ta kasance mutazayyinatan mai kawa na farko kenan na biyu Allah ta kuna mutadayyibatan kada ta kasance mai turare sannan kuma wa Allah ya kuna laha halahilu kasa kasance tana da mundaye watan wanda kasance ya zama usautu hunna ana jasaucin su kashi kasance tana da munda wanda kasance suna kukurniya Ka ga namiji in shina tahiya ko shina gaba in yi sautin munduwa in bai da zuciya mai tsarki bai kama kai ne ba zai jiyo shi gani wuce ta yace to kuma kada a samu wannan wa Allah ta kuna fi siyabin fahiratin ta hita tuwahi wanda kasance na alfaharina wa Allah tu zahimma rijala ta yi matsotsoniya da mazaizai wajen hitan nan kada ta yi matsotsoniya da mazaizai wajen wannan hita din sannan kuma bayan wannan ya ce wa Allah ta kuna shabatan kar ta kasance yarinya wa na hau hara tamkacinta min manyu ta bi hawar wadda aka fitinuwa da ita wa Allah ya kuna fitariki ma yi hafi min al-musalati wa Allah ya kuna fitariki ɗariƙi kashi kasance fitariki ga hanya wata ma yi hafi bihi mafsadatan abinda aka ji tsoron an nagade shi in an ka samu ɗaya daga cikin wannan ba za a hita ba an gano wannan ko an ka ce Allah ta kuna mace na can ta sa kayan kawa ta hita wala mu ta batan kada ta sanya turare sannan kuma bayan wannan an ka ce kuma wala wala bi bin fahiratin kar ta sanya tuwahi na alfahari ta samu kenan a tanhuda aka ce mai kiɗa ja ka ta sa ta hita da ita an gane wannan sannan kuma wa Allah su zahimar jala. ka ta mazo tsanya da mazaje zan hita wa Allah ta kuna shabatan ka ta kasancewa ta budurwa au na hawa ko tamkacinta man yuta tanu biha wadda aka fitinuwa da irin ta an gano wannan ko to yanzu sai adiba shirɗan ga da munkali sa yanzu a gane shi mata sun tara su masu hita zuwa masallaci ko zuwa makaranta to kuma gashi nan ga waƙidun ya ce idan yi ta hu da galan za su rike shi abin kokanto to bisa ga wannan daina maluma sun ka dibi ainihin manufan manzo sallallahu alaihi wasallam sun ka kulla babi akan ta shine buhari ce babu hurujin nisa'i bai mai bayani akan hitan mata ilal masajidi zuwa ga masallacin ne billali da daddare wal galasi kuma da dungu dungu kenan da subahin tabahu shuba أنا la amashi an mujahidin annabi umar annabi sallallahu alaihi wasallama حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس أن الزهري قال حدثني هند بنت الحارثي أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حسابات الأباري أن نساء حقيقة ماتا في أحد رسول الله زمن منزون الله صلى الله عليه وسلم كنا سون كسن شيء إذا سلمنا إذا سون كسلم صلى الله مكتوبتي كنن باب خروج النساء إلى المساجد واتن ماتا سون كسن شيء إذا واتن سون كسلم صلى الله مكتوبتي صلى الله تفر الله قمنا سنة تاشي wa sabata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah shi zaman ni ne wa man salla mina rijali ma sha Allah. da duk wanda ya salla cikin mazaizai shi ma shi ya zama ma sha Allahu abinda Allah so zama ne wa idza qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan manzo Allah ya miƙe qama rijal sunna mazaizai su tashi hadathna abdullahi ibn mallama huwa alqanabi an malikin daga imamuna malik ha wa hadathna abdullahi wa hadathna abdullahi ibn yusuf Kuwa at wa kana min aqannin nasi fil muwadda ya kasance cikin wanda kasance kwararru na wajen karatu muwadda Malik amma bai kai matsayin Abdullahi na Mallama ba wanda ya gabata yanzu Abdullahi na Mallama ah, Abdullahi Mallama al-Qanabi an ce cikin ashabu Malikin babu wanda ya shi yanzu da itikani amma Ibn Hajar ya faɗa ciya gashi fi ya kace akwai wanda ya wuce shi tun da shafi almajiri malikun anasunna yake amma dai a hidda shafi'i ya shafi yayi ta sannan a kawo kanabi bayan kanabi sannan a kawo don za a kawowa hmm? to da shi na tahi wasu na kulla mai babi wasu ba kulla mai babi a haka yake nan bai da babi gare mu nan ga ku shi da babi ko حدثنا كو حدثنا عبد الله بن ملما عن مالك ها حول السند وحدثنا عبد الله بن يوسف Ƙala qala na malikun an yahya ibn sa'id huwa al-ansari an amarta Binta abdurrahman an aisha daga aisha qalat ta ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mazo Allah ya kasance laysa li subha kina sallah sallah subahin fayan sarifun nisa'u mata su hita mulaffi'atin bi hinna suna sun kai lullubi da maya su ma ba a gane su min galasi saboda dungu dungu babu hurujin nisa ila masajid da layli wal galasi حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه دغما هنا ابي قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو قتادة يشي مدون الله يشي إني لأقوم إلى صلاتي حقيقة إن أطيوا صلى وأنا أريد أن أدول وأنا أريد أن أدول فيها إن سوى يتأوي تاغريتا fa asma'u buka asabi sai in ji kukan yaro fa atajawwazu fi salati sai in takaita ga sallata karahiyata an ashuqa la ummihi saboda daikin kada in tsananta ga uwa saboda uwa ba ta son kukan ɗanta hadathna abdullahi الله yusuf qala akhbarana malikun an yahya ni sa'idin an amrat binti abdurrahman an aisha daga aisha radiyallahu anha qalat ta ce law law nabiyyu sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ya riski ma ahdathan nisa'u abinda mata sun ka fara watan amina zinati shine kawa watan bayan kawa kuma wasu yabin fahiratin su sanya tuwahi na alfarma bayan wannan kuma su sanya turare wata haka nau ya fasara law adrakan nabiyu da manzon Allah ya rizki ma hadasan nisa abinda mata suka fara lama na ahunna da ya hane su zuwa masallaci kama muni an nisa'u bani isra'ila tanko da an ka hana matan bani isra'ila zuwa masallaci a qultu wata sai shi su idan al-ansari yace nice ma'amarta binti abdurrahmani awa muni'a awa mun ina shin an hane zuwa masallaci kan tace na'am an hana matan banu isra'ila zuwa masallaci saboda gudun irin wannan banna babu salatin nisa'i halfa rijali bai mai bayani akan sallar maza bayan mata wato salatin nisa'i halfa rijali mata su yi sallah bayan maza wannan dai abinda suka ce ma wannan saddu zara'i kina cikin saddu zara'i watan ainihin taushe tsani ga mata na baya in sun ka sallame sallah kuma ta baya za su hita ba ta gaba ba babu za a su samu hala tsakanin su da maza wannan ita asifa ta sallan manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da matattakin sahabbai ga sallar isha'i ko sallar subahin حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمى رضي الله عنها قالت تاتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله كسنتي اذا سلم ان يسلم قام النساء ماتا سنا ميقewa hine kadi taslimahu lokacin da manzo Allah kai sallamawa tai wayam kusu huwa manzo Allah na zama fi muqamihi wurin zamanai yasira zama kadanna qabla gabanin an ya koma shi tashi qala sai zuhur yace nara muna zato wallahu alama Allah addasani anna zalika haƙiƙa wannan zaman da manzon Allah kayi kaɗan na kana ya kasance likayyan sarifan nisa'u duk mata su hita qabla an yudriku hunna rijalu gabanin mazaizai su rike su hadisna abu nu'aymin huwa falalun dukainin qala hadisna ibnu uyayna an ishaqa huwa ibnu an ishaqa min abdullah ibn abi talha an anas ibn malik radiyallahu anhu qala sallan nabiyyu sallallahu alaihi sallama manzo allah salla fi bayti ummi sulaimin cikin gida na ummi sulaimin fa qumtu nismiqe wa yatimun da wani yaro halfa hu bayanai wa ummi sulaimin ita kuma watan ummi sulaimin halfa na bayan mu babu salatin nisa'i halfar rijali ba mai bayani akan sallan mata bayan maza bayan sahu na maza babu sur'atin insirafin nisa'i min subhi ba mai bayani akan gawgawa watan hitan mata ga sallar subahin kaga ga sallah ta isha'i suna jinkiri su zauna sosai sai dare yayi kirin sannan su hita amma ga sallar subahin da kariya sai su hita saboda min gudun kan gari shi waye suna cikin masallaci wannan dai shi a cikin saddu zura'i babu sur'ati insirafin nisa'i min subhi wa qillati muqamihinna fil masjidi da karamcin zaman su cikin masallaci ba ga sallar isha'i ba ga sallar subahin ba hadisna yahya ibn musa قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا قليح هو ابن سليمان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه دغ مهيهني عن عائشه دغ عائشه ان رسول الله حقيقة منذ الله كان يا كسنچه يصلي الصبح شنا صلاه صلى صباحا بجلسن دونغو دونغو فيان سرمن nisa'ul المؤمنين mata na mu'minai su ta daga cikin masallaci la yu'ramna ba a gane su ne daga lasi saboda ainihin dungu dungu babu sur'ata insirafin nisa'i min subhi Ah, wala ya arifu hunna wala ya arifu wala ya arifu ba wala ya arifu ba'du su to ina zuwa la yu'ramna ba a gane su min galati ya ya ba'adu ba'dhunna ba'dan ko kuma su kan su matan sashe bai gane sashe shin mace ta ko namiji na za ta haduwa da shi ba ta gane ganewa kaga an yi sallar gada dungu dungu kenan to wannan ita a sallah ta matan sahabbai zuwa masallaci sallar subahin kenan ko kuma sallar ta isha'i babu istizanin mar'ati zawjaha bil khuruj ila masjid bai mai bayani akan neman iznin mace ga mijinta shi ba ta damar ta hita ila masjid zuwa masallaci haddathna musaddad هو ابن مسرهد قال حدثنا يزيد بن زريع أما عمر هو ابن راشد اليمني an zuhuri daga zuhuri an salim ibn abdullahi daga salim dan abdullahi an abihi daga mahaihi ne an nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce idza sa'adna tilma idza idan dai imra'atu ahadikum mata ɗaya daga cikin ku ista'azantin ne mai shi dama a haka da kada ta. in mata ɗaya daga cikin ku ta bashi dama hita zuwa masallaci kenan wala na aha amma nan ga an kace hita kawai shi ko Buhari kullu babu ce ilmi masajidi zuwa masallaci saboda shi amnuwa alhamdulillah to wannan babi da farkon a sifatu salati zuwa nan ga Buhari radiyallahu anhu ya ambato hadisi ya kawo hadisi ai wanda kasance hadisi marfu ne ya kawo hadisi 180 a saurara a saurara da ina zuwa ai mun kai a da inda buhari hito da farkon sifatu salati zuwa nan ga abinda buhari ya ambata ya ambaci hadisi 180 hadisin da ya takarari ciki ya ka a hadisin da an mu'allaki ciki hadisi 38 hadisin da ya takarari hadisi 105 hadisin da kira daga takarari hadisi 75 wa faqahu mulmun ala hadijiha mulimu ya dace da buhari garwaya su dukkanin su banda hadisi 13 bakin abinda babi ke ya kumsa da farkon sifatu salati har zuwa nan ga alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah can inda takarari ba za mu koma mai magana akan takarari ba a buɗa misbahun rawi nana ma'arifatu sahaba ko ina da nuna a bacci kayi sira nawa cewa ai bani ne ma'rifatu sahaba ko وهم طباق كلهم أدول وجمع عن دوسيهم نقول فوق ألوف سبعة فمن أمر فأناس من فوق الخي من فوق ألفين البحر من فوق ألف ثم جابير أريد فالهدري وغيرهم دون الأليب kalla a nisi min ta dumi mawati lahu ma fauka mi atin kanumi ma'arifatu sahaba sanin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa hum ibaqun Tchau. Hmm? Hmm. Hmm. adiba bugun da an kai yau an yi shi cikin gaugawa an samu kusakurai gare shi adiba inda aka da gyara sai a gyara ko kuma kila kan rana ko sai a hiddo nabi da kuskure hum su sahabbai ɗibakun sahabbai da baka ne tsara tsara ne a wannan alhakimun nisaburi ya kasa ɗabaka ta sahabbai ɗabaka goma sha biyu sahabbai ya kasa su tsara tsara tsara tsara har tsara goma sha biyu tabaka ta farko ta sahabbai ita ce sahabban da sun ka fara musulunta bayan aiko manzo sallallahu alaihi wasallama su ne ainihin a kamar alfulafa'ur rashiduna kamar alfulafa'ul arba'a tankuwa ta halifofi guda biyar dukkanin wannan su ne farkon musulunci kamar irin su hadija radiyallahu anha kamar irin su bilal radiyallahu anhu kamar irin su zaidun zaidun harisa kamar yanzu waɗannan dai waɗannan su ne kusan a sun fara shigowa cikin musulunci waɗannan su ne ɗabaka ta farko ɗabaka ta biyu ana ce musu ashabu darin nadawati ashabu darin dawa su ko an sun musulunta watan gabanin kafirai su shiga gidansu na shawara inda sun ka yanke shawara akan hanyar da za su bi su halaka manzo sallallahu alaihi wasallama su ne ɗabaka ta biyu watan na sahabbai ɗabaka ta uku su ne waɗanda sun ka hijira zuwa habasha musulmin da suka hijira zuwa habasha suka bar birnin makka saboda gukuntawa ta kafirai su hakuma habasha da zama waɗanda kasance akwai maza cikin akwai mata cikinsu su akwai ma'aurata akwai wanda ba ma'aurata ba su ne ɗabaka ta uku ɗabaka ta hudu daga cikin sahabbai su ne ɗabaka ta waɗanda aka ce ma ashabul aqabati wanda an kai alaqabatul ula da su watan wasu mutane suka hito da birnin madina suka zo makka wurin hajji manzo Allah ya tare su ya gana da su daidai wurin jifa shedan suka shigo musulunci suka kai musulunci ga hannun manzo sallallahu alaihi wasallama su ne dabaka ta hudu ana ce musu watan ashabu alaqabatil ula sannan kuma akwai ashabu alaqabatil thaniya su ne dabaka ta biyar wanda ke kira ashabu alaqabatil thaniya su kuma su ma suka zo su karɓi musulunci ga manzo ta da wance ne ga na farko su haka yawa su ne tabaka ta nawa ta biyar kenan ko to tabaka ta shidda watan su ne ainihin su kuma waɗanda suka yi hijira waɗanda suka yi hijira suka ziki manzo sallallahu alaihi wasallam a Quba gabanin shi shiga Madina su ne tabaka ta shidda kenan ko to baya gare su sai tabaka ta bakwai watan su ne ahlul badarin ahlu badarin su ne tabaka ta bakwai baya gare su sai tabaka ta takwas watan su ne su kuma wanda suka musulunta wanda suka hijira bayan badar su ne tabaka ta takwas baya gare su sai bai'atul ruwana watan bai da an kai wanda ake kira bai'atul ruwana su ne tabaka ta nawa kenan ta tara kenan ko to baya gare su sai tabaka ta ta goma su ne waɗanda ya kasance su kuma watan suka shigo musulunci bayan sulhin hudaybiya waɗanda suka shigo musulunci bayan a waɗanda suka hijira bayan sulhin hudaybiya su ko su ne baka ta goma muna da goma kenan ko da ta goma sha biyu su ne da ta goma sha ɗaya su ne musulmatul fatahi musulmin da suka musulunta bayan an ci makka radda an kace makka musulmin da sun ka musulunta wannan ranar su ne tabaka ta goma sha ɗaya tabaka ta goma sha biyu su ne astabiyatu yan yara ƙanana awun nabiyu an sun haga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan fatahi makkata radda an kace makka wa fi wa fi hadati wada'i da hajjin ban kwana wa fi gari ma da wannan su wannan su ne tabakoki watan tabaka goma sha biyu na sahabbai shi na ce watan wahum su ibaqun sahabbai dukkan su tabaka ne tabaka goma sha biyu ne kamar annabinka ka ambata sannan ce kuma kullum. udulun dukkanin sahabbai adillai na watan dukkanin sahabbai adillaina watan bil kitabi was sunnati wal ijma'i yadullu ala zalika kitabullahi was sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama wa ijma'ul ummati dukkanin sahabbai adillaina abinda hakudin adalcin sahabbai daga alqur'ani Allah shi na cewa laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da mu'minai iz yubayi'unaka tahta shajarati laqad radiyallahu anil mu'minina lil umumi تدل على العموم من سجل العموم da laqad radiyallahu anil mu'minina an ce Allah in ta shiga ga ma'arifa in ta shiga ga abin ga sifa ko ta shiga ga suna in suna ne kasance jam'u tasihin na dullu alal umumi tana gudun umumi laqad radiyallahu anil mu'minina duk mu'minai sahabbai wa sun kai imani da manzo sallallahu alaihi wasallam dukkanin su Allah ya yarda da su Allah ko bai yarda da wanda ba adali ba don haka ashe kenan sahabbai dukkanin su da duna Allah kuma adalai na bayan wannan kuma Allah subhanahu wataala shi na cewa watan waje ja'alnakum wasadan mun ka sanya ku ko yadda muke wa ja'alnakum wasadan mun ka sanya ku watan ainihin mutane wanda kasance adallaina litakunu shuhada ala nasi don ku kasance shaidannu ga mutane ashe wa ka shaida sai adali, a sahabatu kullum udulun sahabbai dukkanin su adallaina sannan bayan wannan kuma Allah shi na cewa محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أهرج شدعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب ذراء ليغيظ بهم الكفار الله يا يسو da wannan ƙarhi da wannan tanadi da da wannan sifa li bihi mulku fa don shi bakantaran kafirai da su duk kafiri in ya ga sahabi zai yi bakin rai zai ji ciwo ga rayuwa tai ko yanzu sahabban manzo Allah sun ka taso za su wace America da Rasha wallahi zaman rai cikin duniya babu sahabbai cikin duniya wallahi da akwai sahabbai cikin duniya da yanzu hare sun san inda sun kai li bihi mulku fara Allah yayi wannan li bihi mulku fara. don shi kafin rai da su don haka shi kenan as-sahabatu kulluhum udulun sahabbai dukkanin su adillai wannan kitaban kenan sannan manzo Allah shi cewa Allah Allah fi ashabi Allah Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah fi ashabi akan sahabbaina kada ku rike su garadan kada ku rike su abin halbi wa ma ahabbahum duk wanda so su fa bihu bi ahabbahum da so na ya so su wa ma abgadahum fa qisu fa bi bugudi abgadahum don iya da ne qisu sannan manzo Allah shi na cewa wallahi ina rantsuwa da Allah da ɗaya daga cikin ku an faƙa milla jabal uhudin zahaban da ɗaya daga cikin ku yayi sadaka da daidai nauyin dutsen uhud na zinari ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu wallahi ba zai kai matsayin muddin gudansu ba ko rabin mudun gudansu sannan akwai inda manzon Allah ka cewa watan sahabbai na manzo sahabbai na duk wanda ka zagin su Allah ba duk wanda ka zagin su ko wanda ka kin su Allah ba zai karbi sarfan minhu wala adalan Allah bai karbi farla ta bai karba sunna tai sahabatu kulluhum udulun wannan kenan sannan bayan wannan kuma maluma sun yi ijma'i akan cewa sahabbai na manzo dukkanin su adallaina don haka ce wahum udulun dukkanin su adalai na sani a can wajen aya waka zalika ji annaku ummatan wasadan li takunu shuhada ala nasi nace ji annaku wasadan ko ni dai waka zalika babu komai ma mahallu shahidina <laughs> eh, waka zalika ji annaku ummatan don haka muka sanya ku ummatan al'umma wasadan wanda ya kasance adillai ja'alnakum ummatan wasadan yanzu ba a mace ummatan ba to wa kazalika naku ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala nasi don ku kasance tan shaidannu ga mutane wa ke zama shaida sai adali ko can Allah ce qara radiyallahu 'anil mu'minina sai ne dan wa wa hum dibaqun kulluhum udulun wa jamma an dawsihim nuqulun wajamma ya yawa kwarai an da yihim daga ainihin abu huraira nukulun yawan hadisai abu huraira shi da hadisai masu yawa yace ko qaulufin hamsatin abu huraira an rubuta hadisi gare shi fiye da dubu biyar abu huraira ya rubuta hadisi dubu biyar da ɗari uku da ainihin saba'in da hudu su hadisan da an rubuta daga abu huraira radiyallahu anhu faunu umara abdullahi ibn umar shi kuma wata an karuta hadisi gare shi dubu biyu da ɗari shida da talatin fa anasun sannan anas shi kuma an karanta hadisi gare shi 2286 min fawqi alfayn albahar shi kuma watan albaharu watan ainihin wannan abdullahi ibn abbas shi kuma min fawqi alfayni ko abin da ya kasance watan to faunu fa anasun min fawqi alfayni fa anasun anas min fawqi alfayni shi adda da dubu biyu yana da dubu biyu da biyu da tamanin da shidda albaharu shi kuma abdullahi bin mas'udin abdullahi bin abbasin min foki alfin wanda aka ce mugulbi albaharu abdullahi bin abbasin min foki alfin shi ko shi na da hedda dubu shi na da dubu ɗaya da ɗari shidda da tis'in da shidda summa jabirun sannan jabirun shi kuma watan urufa an san hadisai ne shi kuma shi na da hadisi dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in falhudriyu sai abu sa'idin alhudri shi da hadisi shi kuma dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in Aisha radiyallahu anha tana da hadisi 2210 to wa ruhun duk wanda ba su ba dunnal alfi wanda bai kai da hadisi dubu kenan ba har zuwa ga mai hadisi guda Allah annasiddiqi siddiqi hadisai sun karamta ga abubakar radiyallahu anhu min taqaddumi mautin lahu saboda gabato mutuwa tai ya ya mutu da gaugawa saboda bayan rasuwar manzo Allah yana ji shekara biyu yayi shi ma ya rasu don haka ba a kai ga amshi hadisai gare shi da yawa ba kuma sannan sahabbai na da yawa kware kware da gaske babu su suka bukata amsa hadisai ga manzo suka bukata amsa hadisai ga sahabbai saboda sahabbai dukkanin su mahimmancin su sun ga manzo ko su amshi sai gare shi to abin da sa ba amshi ga ainihin abubakar radiyallahu anhu saboda ya goga ya ya mutu watan gabanin mutane su bukata zuwa ga hadisai ne an ce abin da ya rufe ya hadisi 143 don haka ce kalla an siddiqi hadisai sun karanta ga abokan min taqaddu min mawkin lahu min fawqi mi'atin ko ma fawqa mi'atin qannumi ma fawqa mi'atin hita dari qannumi su an ka jingina gare shi wujubu qidamihi ta'ala ku wa baqaihi hadiba bugu ya shahi na goma sha biyu hadai usuluddin shahi na goma sha biyu wujubu qidamihi ta'ala wa baqaihi wujubu wajibcin qidamihi rashin hurko ne ta'ala haka wa baqaihi da rashin karshe ne sun maƙala shehu ta game da hulahu bi rahmatihi sannan na ce ta game da hulahu bi rahmatihi kadimun Allah marashin farko na la awwala ba farko da hu gare shi baƙin marashin ƙarshe na sai wata da baƙin ce la ahira babu karshe da hu gare shi sha bayani kadimu wanda ake kira kadimi huwal mawjudu shine samamme allazi la ibtida'a shine wanda babu farko li wujudihi ga samuwa tai wa huwa shi ta'ala ya dauka kadimu marashin farko na qadimun marashin harkuna bila ibtida'in watan qadimun marashin harkuna bila ibtida'in ba tare da faruwa ba da'imun manzo Allah da da'imun Allah marashin karshe na bila intiha'in ba tare da matuƙa ba da'imun marashin karshe na bila intiha'in ba da matuƙa ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi na cewa Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa anta al-ahiru falaysa ba'daka shay'un wa zahiru falaysa dunaka shay'un wa anta al-batinu falaysa fa anta az-zahiru dunaka shay'un iqid anna ad-dayna wa aghnina min al-faqri allahumma ya allah anta al-awwalu kai ne marashin farko falaysa qablaka shay'un ba komai gabanka ba abinda ya gabace ka wa antal ahiru Allah kai ne marashin karshe falaysa ba'daka shay'un ba wani abu wanda abbayanka ba wani abu wanda ka ragewa bayan kai wa anta zahiru Allah kai ne marin jayi walaysa fawqaka shay'un ba abin da ke rijayarka wa antal batinu Allah kai ne masani falaysa dunaka shay'un ba abin da baka sani ba ikida an daina Allah ka biya mu da bashin da aka biya mu duniyan wa uhudan maliyan wa badaniyan wa irdiyan wa min al Allah ka rata mu daga talauci na duniya da lahira wa qala al-qurdabi qurdabi yace fi tafsir suratul hadidi ga tafsiri na suratul hadidi al'aya. dace ayatun al'aya aya ta uku inda qaulihi ta'ala wa huwa al-awwalu Allah shine marashin farko wal ahiru marashin karshe wal zahiru marin jayi wal batinu masani ihtalafa an yi sabani fi ma'ani hadhihi asma'i da ma'anoni na wannan sunan nakin wa qashir raha ha rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya sharhin su min hadisi abi huraira ko wa qashir raha ha rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya bayanin su sharhan bayani yuguni an qauli kulli qa'ilin bayani wanda kasance ya wadatuwa daga magana dukkan mai magana dukkan mai bayani bayanin manzo Allah ya wadatar daga bayanin sa faƙala manzo Allah ce fi sahihi muslimin min hadisi abi huraira Allahumma antal awwalu Allah kai an marashin farko fa laysa qablaka shay'un ba abin da ya gabace ka wa antal ahiru Allah kai an marashin karshe fa laysa ba'daka shay'un ba komai ka. al hadisa wa qala al qurdabi qurdabi yace wani da zahiri ana nuhi da zahiri a wani bi zahiri shi a nuhi da zahiri algalibu wanda an marin jayi a zahiru al' algalibu walbaɗinu al'alimu huwa al'awwalu wal'ahiru wa zahiru walbaɗinu a zahiru marin jayi shi ce wa anta zahiru wa laisa fawqaka shay'un wa anta al-baṭinu fa laysa dunaka shay'un wa qala al-qudabiyyu qudabi yace unne bi zahiri al-ghalibu wa bil baṭin al-alimu mahalafatuhu ta'ala lil hawadisi wa muhalafatuhu saɓawa Allah ta'ala da hakalil hawarisi ga halittu ne wa qala shehu tagammadahu Allah bi rahmatihi muhalafatun wa muhalifun lil hawadisi muhalifun lil hawadisi Allah ya saba ma halittu ne ma huwa bijirmin Allah ba jiki bane wala sifatan lirjimi ba sifa ce ba ta jiki sha bayani ma'anahu ma'ana tai namyul misli ko da tamkala hu gare shi ta'ala don haka fi zati kore tamka gare shi ga zati ne wa sifati da kore tamka gare shi ga sifofi ne wal abali da kore tamka ga Allah ga ayyuka ne ay la yumathiluhu shay'un min al hawadisi ba abin da ka daidai da Allah ba abinda da yake kama da Allah daga cikin halittu ne la zati ba su kama da shi ba ga zati ne wala sifati ba su kama da shi ba ga sifofi ne wala fil abali ba su kama da shi ba ga ayyuka ne wa qawluhu ce wanda yi ma huwa bijirmin Allah ba jiki bane wa huwa nabiyun korewa ne wa huwa nabiyyu anwa'il mamasalati korewa ne ga nau'uka na dukkanin tamka almustahilati wadda kasance ta koru wa haqiqatul jirmi haqiqanin jiki huwa shi kullu ma yaqumu bi nafsihi duk abin da ke tsayuwa da kai ne shi aka ce mu jirmu amma huwa yahuzu qadaran min al wa yahuzu shirqi qadaran watan iyaka min al-faragi ta karewa duk abin da ajirmu labudda lahu mai an huza kadar mai faragi sai ya kama gurgudun iyaka ce ta karewa ta ga yanzu an ba al'arshi ba ta kawo kasa ba sama ba ta kawo kasa ba kasa ba ta kai sama ba ko to wannan shi aka ce ma duk abin da ajiyar mu labudda lahu min an yahu za kadaran sai ya rike matuƙa min faragi ta karewa akwai aka inda zai tsaya akwai inda babu shi jirmu kenan kaulu huce wanda yi wala sifatal lil jirmi sannan kuma tan Allah ba sifa bane irin sifa ta jiki Allah ba jiki bane fadlan an yahu za kadaran min faragi balle shi kama iyaka inda kama ni karewa wala sifatal lil jirmi sannan Allah ba sifa bane na jiki wa haqiqatul ardi ko wahaza wannan aidan kuma nabiyu anwa'il mumathalati shi ma kore na uka na tamka al mustahila wadda kasance ta koru wa hiya ga ta nan kaunuhu ta'ala kasancewa ce Allah ardan watan sifa mai gittawa akwai manci tsakanin sifa wani lokaci da ardu ana ce ma ardu sifa wadda kasance ke iya gittawa kuma ta wuce kamar yanzu lokacin da ka yi shu sai a ce wannan sifa ta ka aladin ka ce kayi shu in kan motsa ce wannan sifa ce ta motsi ita aka ce ma'ardu abinda ka iya gittawa ita kuma abinda ake ce ma sifa wani bai ga ma'ani kama a ce fari ko a ce baki ko a ce kamshi ko a ce rashin kamshi ko a ce dandano ko abin da kama da wannan wannan suna ce mishi sifa shi ko wancan arabi ake ce mishi an kiyaye da wannan ko amma dai duk wannan su ga ma'ana sai sifa aka fasara shi da shi wa haqiqatul ardi haqiqanin sifa huwal ma'ana alqa'im birjimi huwal ma'ana shine ma'ana wanda ya kasance alqa'im birjimi wanda ke ya tsaya ga jiki wala yasifu an yaquma bi nafsihi sifa wa ta tsaya da kanta wa zalika wannan kal alwayan tankwazon nuka in an kace launi kaga ko a ce fari fari ga jiki zai zama ga jirmu zai zama ko a ce baki ko a ce ja ga dai wani jirmu na za a ganin fari ga wani jirmu na za a ganin baki ga wani jirmu na za a ganin ja Waɗu umi ko kuma ta irin ɗanɗano kama a ce ɗanɗano kama a ce yamin kama a ce yamin lemu ko a ce zaƙin lemu ko a ce zaƙin ayaba ko a ce barci ko ko a ce ɗwaci kaga yan katiba da wannan ɗamu ga wani jiki ya sauka sifa ce ta wani jiki ko warra wa'ihi ko kuma ta abin da shahi kamshi kama a ce kamshin turare in an ka ce kamshin turare ka kamshi an ka ce ashe in ka ba kamshin nan ya tsayu ga wani abu wanda adda wannan kamshi din to wannan kenan shi aka ce ma an amsa kamsa sai kenan wal azwati ko kuma ta sautu tukka kamar a ce sautin mutane ko a ce sautin dabbobi a ce wannan sautin dabba ne a ce wannan sautin mutunna al azwatu duk inda ka ji aswatu sun tsaya ga jikunkuna wal harakati arzi kenan kamar a ce haraka motsi wasu kuni rashin motsi duk abin da ka motsi ko rashin motsi wannan sifatun ne sifofi na na ajaramu ta ce wa hazihi wannan kulluha dukkaninsu a arabin sifofi na yastahilu qiyamu ha bi nafsiha ya koru tsayuwata da kanta wa inna ma taftaqiru ila jizmin taqumu bihi tana bukata ga jikin da za ta sauka gare shi ta tsayo don hakan ga ashe kenan kaga ba a sifanta ubangiji tsaye daga cikin wannan ba a sifanta ubangiji bil harakati ba a sifanta ubangiji bis sukuni saboda mi al harakatu sifatun min sifatil ajrami as sukunu sifatun min sifatil ajrami wallahu subhanahu wa ta'ala watan muhalifin li wajen haza da wannan nana alamu za mu san anna kulla mahalukin dukkan abin da kasance mahaluki ne mun hasurin ya takaita fil ajrami ga cikin kuna wal aradi ko kuma wata sifofi wallahu subhanahu wata'ala muhalifun muhalifun bizalika Allah subhanahu wata'ala bihi la zalika ya saba mu wannan shine Sheikh Usman radiyallahu anhu yace muhalifun lil hawadisi ma huwa bijrimin wala tabatal bijrimin alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam a rugurgula shi da ko ana tsara maka lafiya da tsoron ala. ce wadda kowace shekara haila guda take yi shi za a ba ta hukuncin ya isa ko kuma sai ta yi shekara uku sannan ta shiga idanta to wannan aya tana magana akan wal mutallaqatu yatarabbazna bi anfusihinna salatata qur'in matattaki wanda aka saka za su zauna bi an fusu hinna salatata in sai sun samu tsarki uku ko kuma sai sun gajini uku to wannan mace wadda ya kasance ita kuma watan ta daga shekara sai shekara ta haila idan mijinta ya sake ta to za ta yi ainihin wata tara su ne na intizari in ta yi wata tara za ta yi wata uku su ne ainihin na iddata in ta yi wata uku ba ta gajini ba shikenan ta cika idda sai ta aure in ta samu jini cikin watan nan uku sai ta koma daga wata tara in wata tara sun ka cika watan ba ta ga jini ba ta yi idda ta wata uku in wata uku sun haƙare ba ta ga jini ba ta cika idda in ta samu jini cikin watan nan uku kazalika sai ta koma yin wasu wata tara in ta yi wata tara sannan za ta samu cika iddata dada za ta ga jini na uku kenan in ta ga jini na uku shikin ta cika idda amma in ta samu sa'a ta shekara guda ta yi wata tara ba ta ga jini ba su an na intizari watan su ake nan ainihin ashurul hamli watannin ciki kenan bata ga jini ba ashe kenan kaga babu ciki sai ta taho sai ta yi idda ta wata uku in ta wata uku bata ga jini shi kenan ta cika idda ta shekara guda yace Allah ne ne hukuncin wanda ya ba wanda ba zu muharrama sai ba to ana ba wanda ba zuwa harama ba sallah amma ba a jera ba in dai tana baya gare shi shina gaba tun da gashi mai bayani watan sallan mata bayan sahun maza ko da haka shi kenan ta kuma mai bayani ga tun nan ga ana da radiyallahu anhu ya yi sallah manzo Allah ya zo gida ya zo gidansu wanda shi da wani maraye suka yi sahu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya baya ga manzo Allah ita kuma ummu sulaimin ta koma bayan su ta tsaya kaga ummu sulaimin ba ai wannan manzo ta ba sallallahu alaihi wasallam zo muharrama shi ce Allah ya taimaki malam wa Allah ina tambaya menene hukuncin wanda ya aure mace bayan wata biyar zai ta haihu a hukuncin aure na wanda ya aure mace bayan wata biyar ta haihu da ba nashi na ba kuma sannan in ya kasance wata an dar ma'arme da ciki in an ka dar ma'arme da ciki ta bidu ta harimina ko ta ko ta haihu ba shi ko ma'arminta saboda ya bida cikin idda kuma ya taka cikin idda shege ana mai suna yan wace ta mai suna ai shikenan hmm? hmm. eh? eh. haka nan na duk guda ne yi na'am eh eh, eh yuzma Allah Allah ya kuna kashi kasance tana da mundaye wanda kasance Allah ya kuna laha halahil kai da kasance tana da mundaye yuzma da aka jin sautin su tana da mundaye da aka jin sauti kuma ba za ta hita ba Mm. Mm, a mazahamatan bin rijali bin rijali Allah ta kuna mutadayyibatan kar ta kasance mai turare mm? ma hafu bihi mafsadatun Allah ya kuna fi tsariƙi ma hafu bihi mafsadatun kashi kasance ga hanyar nan akwai wani abu da aka jin tsoro na ɓanna nan ya ce halatta mana ba Allah hukuncin matar da ta yi fari sai jini ya ci gaba da zo mata shi za da zauna kwana a rahe ko kuma a lamaniya. Mace macewar ta yi bari hukuncin mai jinin biki take in dai ta riga ta yi bari kaga in ka ba jinin nan ya hito bai sababin wulada saboda haihuwa duk jinin in ya hito saboda haihuwa jinin biki na don haka hukuncin masu biki shi za a bata <clears throat> hukuncin ta hukuncin mai biki wanda ya yana tambaya game da hukuncin tiliyan kudin na na tiliyan ban san abin da aka ce tv game ba wani abu ne da ake kunawa ana kamalar tambaya ta ina son a yi mini ƙarin bayani akan addu'a bayan an kare sallah saboda na ji wani malami ya ce ba da halatta addu'a bayan an ƙara sallah matsala ce shi lafiya ma sun yi sabani <clears throat> ina jin ko sati biyu da wuce mai bayanin ga na cewa addu'a bayan sallah sabani gare shi wasu ma sun ce ana yi wasu ma sun ce ba a yi wasu ma sun ce musahabi ne wasu ma sun ce makaruhi ne wasu ma sun ce haram ne duk wanda ka doka in dai man kalla da aliman laƙi Allah saliman duk wanda ka doka cikin malum ma kai aike da shi yayi to bari ga rubutaccen tambayoyi na a kare su wani ya ce alaji kammala ba Allah ina tambaya ba ke ina na shari'a ta ce mutum shi sa wandon shi ko riga shi kuma menene hukuncin masu aibata masu sa tufafin su kamar yadda shari'a ta ce haka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isratul mumini ila an sati taƙihi tuwahin mumini su kasance bakin rabin kwabro ne wa ma jirra duk abin da ya jawo daga haka na in ya kai kasa hofin nari shina cikin wuta wuta za ta ainihin rage bakin aka inda ya tsawon nan to kan hakan ga sai abubakar radiyallahu anhu ya hito shina cewa ya hito da ji manzo Allah ce la'anallahu man jarra sawbahu Allah ya la'anci wanda ya tufa ne ko ya la'a akan roho da kuri da gudun isa sai abubakar da hito kina yazo inda manzon Allah ce ya rasulullahi na ji ga cika ce kwajja tuwahi ne Allah ya la'ance shi sannan kuma an ce mai jan tuwahi ne duk abin da jawo kasa cikin wuta an muko matai ya rasulullahi gashi kuma ni zane na bai tsamuwa gare ni yace ai kaji abin da ce manzon Allah yace kaji abin ce abakar huya la'a man jar da sauba huya la'a wanda jiya tuwahi ne amma akan ruhu da kori to tuwahi dai na mazo sallallahu alaihi wasallam mazo Allah ya bani akan tuha su kasance bakin kwabro amma nan gafa watan tuhan da kai har kasa shine aka magana in bai kai kasa ba tuha na al'ada ba a hana ba dangin tuha duka bai hana daga alharir da tuhan da ya kai har kasa haka shi Usman ya ce dangin tuha duka bai hana manzo Allah bai hana kowane dangi na tuha ba daga alhariri sai tuwahin alhariri da tuhan da ya kai har ƙasa da tuhan da aka jaga ƙasa amma tuha in ya kasance a sabon rasmi tuha in ya kasance na al'ada ne ta ƙasa in kasa tuwahin ku na al'ada ƙasa in dai ba ja sun kai ƙasa ba to ba ka zargi na shari'a abinda mazo Allah ce la'anallahu man jarra ya la'a sannan kuma sai bayani akan cewa watan wanda ya tuha ya tsaishe su daidai da mazo Allah ya ce kenan yadda sunna ko shin an samu a zolaye shi ko ba a zolaya ta yi to wanda ake sunna ba za a zolaye shi ba in mutum ya aike sunna haram na zolaya ta yi eh eh eh, eh. domin wai ya kaka ne da ya a a ya samu shi aure ta ya samu da ya kaka haka ce ko eh. ya samu shi aure ta hmm. <laughs> an yi hamdala mana eh, eh. eh. Ah, dawusu alaimani tabi'i ne eh. lokaci yayi sallu nabi sallallahu alaihi wasallam